radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu leƙa Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da shan shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 24 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 29 ga watan rabiu sani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu wari kuka san cewa shekaru 191 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki an haife shi a shekarar ta 1791 da farko ya fara zama a wani shagon sayar da littafai inda daga nan ne ya fara karatun littafai daga bai kuma shiga bincike inda ya sami nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba a wannan zamani gaba daya faraday ya sami nasarar kirkiro kwan fitar lantarki na farko ya kuma gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban sannan kuma ya fara mai da iskar chlorine ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru tara da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 ƙasar iran da ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar jamus suka rataba hannu akan yarjejeniyar farko ta tattaunawa kan batun shirin makamashin nukiliya na kasar iran a birnin vienna na kasar austria wani yarjejeniya dai ta bukaci kasar iran da ta takaita shirin nata na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru a inda kasashen yamma kuma za su ɗage mata dukkanin takunkuman da su haƙa gaba mata akan wannan batun an kulle yarjejeniya ta ƙarshe akan wannan batu a cikin watan yulin shekara ta 2015 kuma daga baya an mai da yarjejeniyar ta zama kuduri daga cikin kudurorin majalisar ɗinkin duniya to amma a cikin shekara ta 2018 shugaban kasar amurka donald trump ya fitar da amurka daga cikin yarjejeniyar lamarin da ya sanya iran din ta jingina yin aiki da wasu bangaren yarjejeniyar bayan da su ma kasashen turai sa kasa cika alkawalan da suka dauka mata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 To shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. An cima yarjejen tsagaita wuta a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo wacce ta fara aiki a ranar Juma'a. majalisar dokokin ƙungiyar tarayyar turai ta ayyana kasar rasha a matsayin mai ɗaukar yaunin ayyukan ta'addanci iran ta jajanta wa indonesia game da ibtila'in girgizar kasar da ya wa kasar da mutum 260 suka rasa rayukansu to yanzu ga cikakkun labaran an cima wata yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo wacce za ta fara aiki daga bakin karfe 6 na yamma agogon wurin daga ranar juma'a an cimma wannan ne yayin karamin taron ruwanda kamar yadda ministan harkokin wajen kasar angola ya sanar shugaba felix sekedi da kuma ministan harkokin wajen ruwanda vincent Biruta su ne suka haɗu domin tattauna hanyoyin kawo ƙarshen rikicin baya-bayan na a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo bayan da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan yulin da ya gabata ta cutura bangarorin sun kuma amince da buƙatar janyewar 'yan tawayen m23 a yankunan da suke rike da ba tare da wata-wata ba a cewar ministan harkokin wajen kasar ta angola shugaba jawo lorenzo na angola shine kungiyar tarayyar afirka ta nada a matsayin mai shiga tsakani a rikicin na shekaru 30 da gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo majalisar dokokin kungiyar tarayyar turai ta ayyana kasar rasha a matsayin kasar da ke daukar nauyin ayyukan ta'addanci inda kuma ta buƙaci ƙasashe 27 na kungiyar ta iyu e da su ɗauki irin wannan matakin majalisar ta ce dakarun moscow na kai hare-hare kan fararen hula da cibiyoyin makamashi da makarantu da kuma asibitoci wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa dama kafin hakan shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya buƙaci amurka da sauran kasashe kan su amince da rasha a matsayin ƙasar da ke aikata aikan ta'addanci sai dai har yanzu bata amince da hakan ba har zuwa dai lokacin fasara waɗannan labaran rasha bata mayar da martani ba kan matakin na majalisar dokokin ƙungiyar tarayyar turan To labaran duniyar na fita muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Iran ta jajanta wa kasar Indonesia game da iftila'in girgizar kasar da ya afka wa kasar a baya-bayan nan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ne Nasir Kan'ani ya mika sakon jajan yana mai mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa danginsu da kuma samun fatan sauki ga waɗanda suka jikata a girgizar kasar da ta afka wa yankin Chajur da ke kudancin Jakarta. hukumomi dai a kasar ta indonesiya sun ce adadin waɗanda suka mutu a girgizar kasar da ta afka wa kasar ya kai 268 a ranar litinin kuma akwai gwamman mutane da ba a gani ba yayin da sama da mutum dubu suka jikata hukumar kiyaye aukuwar bala'i ta kasar ta ce akalla gidaje dubu ashirin da biyu ne suka lalace yayin da kusan mutum dubu sittin da takwas suka rasa muhallansu to a fagen wasanni a ci gaba da gasar kofin duniya na kwallon kafa da kasar katar ke karɓar bakunci yau alhamis ana can ana fafatawa da swaziland da kuma kamaru a filin wasa na aljanob can kuma idan an jima akwai karawa tsakanin brazil da kuma serbia a filin wasa na lucel uruguay za ta karawa da korea ta kudu a filin wasa na education city sai kuma can inda portugal za ta fafatawa da kasar ghana to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To la bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara, wani da shirin na namu leƙa Iran. Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shirin wanda cin sabbin muku bayanai game tarihin muyan wurare na al'adu masu waɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu sun ci tare da mu kuma su daɗin shirin. Umadalla Lan kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. Yau shirin namu zai bayani ne game da biredin gargajiya na kasar Iran. Ko me ka sani game da biredin gargajiya na kasar Iran? A matsayinsa na ɗaya daga cikin abinci mafi muhimmanci kuma yake taka rawa a cikin tsarin abinci na Iraniyawa. Kuma ya kasance wani abu ne da ba za ka iya raba shi a cikin rayuwar Iraniyawa da al'adunsu ba, kuma suna ɗaukar sa a matsayin wani abu mai matuƙar albarka da daraja. Iran ƙasa ce mai daɗaɗɗen tarihi kuma ba wani abin mamaki ba ne cewa gasa burodi yana da dogon tarihi a wannan ƙasar a matsayin abu mafi muhimmanci a abincin iraniyawa a al'adun iraniyawa suna ɗaukar biredi a matsayin wani abu mai tarin albarka kuma suna ɗaukar sa a matsayin babban ni'ima to yanzu kamar mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin biredi a iran biredi shine abinci mafi muhimmanci da ake iya samarwa daga alkama a faɗin duniya kuma shine abin da aka fi amfani da shi a faɗin iran ana kiran biredi a harshen farsanci da suna non an ambaci sunan nan cikin littafan da aka rubuta tun a zaman daular sasaniyan a ƙarni na uku a wanda hakan ke nuna cewa biredin ƙasar iran an daɗe ana gasa shi tun a tali-tali. daga cikin biredin iran akwai lavash wanda shine biredin iran na asali haka zalika akwai wasu nau'in biredi kamar irin barbari wanda shi an kawo shi ne da kasashen makwabta ya kyau a faɗi cewa ɗaya daga cikin tsoffin gidajen biredi na tehran tun daga zamanin mulkin kajar a ƙari na goma sha tara kuma yana daga cikin mashigar luti saleh kusa da bar kasuwar tehran Raba-raban burodi a Iran akwai nau'in burodi a ƙasar Iran masu yawa kuma ana amfani da su kusan a duk wani lokacin cin abinci in ma safe rana ko dare ko kuma makamantansu. Da dama daga cikin biredin Iran ya samu karbuwa a ko'ina a faɗin duniya saboda faɗi da nau'o'i daban-daban da ake da shi da ɗanɗano daban-daban da ya sa nau'o'i daban-daban na biredin ana gasa shi a faɗin ƙasar Iran. To yanzu bari mu kawo muku bayani game da nau'i daban-daban na biredi a kasar Iran. Inda za mu fara da biredin sangek. Sangek ko kuma biredin dutse wanda yana daga cikin fitattun biredin gargajiya na kasar Iran da ake gasa shi a cikin wata irin tanda ko murhu na musamman. Wani nau'in biredin Iraniyawa ne da ake gasa shi a miƙe akan duwatsu na bakin teku da ake rufe shi da wasu ƙananan duwatsu kuma kullum ana baje shi a saman murhun da aka cika da waɗannan duwatsun masu laushi na musamman da ake jera su sannan kafin sannan zafin da ke cikin murhun yana gasa biredin da wurin yana gasa biredin yana gasa biredin da yake a wurin sai kuma biredin taftun taftun yana daga cikin biredin iraniyawa da ke da faɗi wanda mafi yawanci yana zuwa ne a yanayi na da'ira ko kuma yanayi na siffar kwai kuma ana yin sa ne a gidan burodi a lardin kurasan wannan biredin ana yin sa ne a wani irin murhu da aka sanya a cikin ƙasa kamantan da wannan ne ma yasa ake kiran sa da suna biredin mashhad saboda la'akari da asalin inda ya fito sai kuma biredin barbari shi ma wani nau'in biredi ne da ya shahara a yankunan ƙabilun azari da ke ƙasar iran ko da yake ana kasashe a halin yanzu a ko'ina a birni da lardi na ƙasar iran yanayin tsarinsa kamar da'ira ne mai tsawo yana da lankwasa da ƙarshensa a nan ana sanya shi a cikin murhu da wani salo na musamman da ake bi wajen kasashe a wasu lokutan ma za ga yana walƙiya saboda riɗi da ake sanyawa a kansa sai kuma biredin lavash Bredin lavash ko kuma non lavash da harshen farsanci wani nau'in biredi ne mara kauri fale-fale idan a kwatanta shi da sauran biredin kasar Iran. Yana daga cikin biredi mafi sauki kuma da ya zama kamar jamfa a Jos a faɗin ƙasar kuma akwai shi a ƙasashen makwabta kamar irin su Azerbaijan, Armenia, Turkiya da sauransu. Abin sha'awa nan shine a shekara ta 2014 ne hukumar kula da al'adu da ilimi da tarihi ta Masar Ɗinkin Duniya UNESCO ta sanya Biredin Lavash a cikin jerin aban tarihi da al'adu na ƙasar Armenia. A shekara ta 2016 kuma ƙasashen Iran, Azerbaijan, Turkiya, Kazakhstan, Kazakhstan an ƙara su a cikin jerin sunayen ƙasashen da suke amfani da biredin na al'ada na ƙasar Iran. Sai kuma biredin shirmol ko kuma noni shirmol wani biredin gargajiya ne da ake sanya masa ɗanɗanon sifron wato za'afaran kalmar shir tana nufin madara mol yana nufin cewa madara da ake sanyawa don kwaɓa fulawar yin wannan biredin maimakon a sanya ruwa shir mol yana samun ƙamshi mai daɗi daga saffron wato za'afaran da ruwan fulawa Baga wannan biredin yana da zaƙi sosai da ya yi kama da irin kayan zaƙin denmark babban abin mamaki a nan shine bredin shirmol yana da masoya sosai a ƙasashen india pakistan da kuma mongolia kuma ana ɗaukarsa a matsayin bredin baiwa kuma yana da matsayi na musamman a al'adar girke-girke na kasar Iran. Saboda haka gidan bredin yana daga cikin muhimman abubuwa a cikin birane a kowane ƙauye ko unguwa da ke faɗin kasar Iran. Kimar da bredin yake da shi a wajen Iraniyawa ya wuce tunanin kowa. bredin Iraniyawa shine asalin duk wata shimfiɗar abinci ta bairaniye dukkan nau'insa yana da sauƙi da kyau kuma yana daɗi sosai to ma saurare gan lokacin da aka haɗe shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jarin zamun shirin sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu ɗauke da wani bayani kan wani abu da ke faruwa a nan ƙasar iran da fata masu sun amfana kuma sun yaɗin bayanin da aka yi game da rabe-rabe da nau'o'i daban-daban na irin biredi da ake yi a nan kasar iran da ma wasu makwabta na kasar iran din amma din wani sallafa shi ne ya kammala ni da shi tare ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.hastv1.ng a huta lafiya. leƙa iran kenan tun su kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to ma saurari yanzu lokaci ya zan koma gefe ana ku da gul muhammad baluch domin jin irin wakar da ya rera mana da fatan masu ya ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Ah. La la la. ishikata ijandan biadu staranagenda ishikata ijandan biadu staranagenda chammani tarra chammani tarra tara chammani tarra teira achara kadi ka dilbar tarara bechara kadi ka dilbar hal kadi ka dilbar tara dost bechara बेचारा Hishkata ijandan biadu starana genda Hishkata ijandan biadu starana genda Chammani tarra alle chammani tarra Shanko chammani tarra Teira chara kadi kae dilbar alle kadi kae dilbar Shanko kadi kae dilbar tara dust chara Kun saurari Gul Muhammad Baluch a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jalin zamun shirin. A tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar. Amma kafin nan, Amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala, ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya. Sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. الكبلي بروانا عرفيز درمانا شمني ترى شمني ترى شمني ترى تيرا چارا کدی کا دل بر ال کدی شک کدی ال کدی کا دل بر تارا را بچارا तारा to ina ga kuma hada hakan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya thank you